duk da ba shi da karfi sai da ya an gaje ni na faɗi ƙasa ya ce sai kin gaya min yadda kika ga lokacin da muke iskancin ko ne yi miki iskancin ki yanzu ta ce na ya faɗi na tashi da sauri na ce ban taɓa gani ba fa ya ce baki isa ba yarinya sai kin gaya min irin iskancin da muke yi ni da karuwai na ko ke na gwada a kanki yanzu ta ce ka yi haƙuri ban taba gani ba sai dai hakan ya ba shi dariya amma ya dake ya ce hmm, da sha mamaki to bari ki ji sharuɗa na a gare ki na ɗaya duk inda nake ina so in ganki ko a ina nake kuwa na biyu abinci na a baki zaki dinga bani ruwa ma haka sai na uku a nan ɗaki na zaki dinga kwana kina kula da ni yadda ya kamata ta ce na ɗago na kalle shi ya ce kuma har in samu sauƙi kafin nan da sati biyu zaki yi ta jinyata da fatan in kunne ya ji to gangar jiki ta tsira to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba Ya ce don haka wuce kicin ki dora min fatan wake ya ta tsakiya ta har kicin jan kujera ya zauna ni kuma kamar in fasa ihu na gama haɗa komai sannan ya tashi ya fita ni ma na fito na zauna a falo ina kallo shi ma ya zo ya zauna kusa da ni ya zura wa talabijin ido na ce a raina Allah ya haɗa ni da jaraba ba kuma yadda zan yi a nan ƙasar idan ba komawa ta mu ƙasar muka yi ba ya sauwaƙe min dama biyayya kawai na yi aka kira shi a waya dama tana hannunsa ya kalla kafin ya amsa ya ce hello sweetie kin isa kalau shine ko ki kira ne kin banni na kusan mutuwa ta ce me yake damun ka sweetie na ya ce ke dai bari ni kaina ciwon ya firgita ni sai na ga ya miƙe ɗakin sai rufe gabana sai faɗuwa yake yi na ce shi ke kenan na, ya tabbata ciwon ne da shi dama ni salsabila ban sani ba ina cewa na shiga uku wayo ni ma ta shafe ni sai fito da sauri tare da cewa zan kira ki anjima eh na dan ji sauki ok bye ya karasu yana tambayar lafiya na tashi duk gudu na yi ɗaki na rufe ina ta ihun nima ta shafe ni sai biyo ne yana faɗin ke menene me faru ni dai kuka nake ta yi ina birgima a gado na manta da wake a gas kashe dai shi ya duba ya ƙarasa da fuwa ya sauke sannan ya sallan magariba ya sake dawowa kofa ta yana cewa ki tashi ki sallah salkin ji kada lokaci ya ƙure ki daure ni kuma a lokacin ina kan da duma ina lazumi tagumi na yi ina tuna rayuwata ina share hawayen da yake bin kuma tuna har ya gaji ya koma to bayan an yi sallar isha na shiga wanka da ƙyar na yi wankan na fito kaina kamar zai rabe gida biyu saboda ciwo idona kuma ya kumbure ja har kan fatar idon da ƙasansa ban shafa mai ba rigar bacci kawai na sa tare da fece jikina da turare na kwanta tare da jan bargo kafin ka ce kwabo na fara rawar sanyi gashi ni kaɗai ce a ɗaki na kuma na rufe ƙofa ya salisu ya sake dawowa yana ta kira na yi shiru da kuma ya min faɗa har da barazana cewa idan na bari ya ɓalle ƙofar ya shigo zan sani shiru dai har ya gaje koma lallashi akan in zo in ci abinci ban motsa ko ina ba don a lokacin ba zan iya buɗewa ba ya daɗe yana lallashi bai ji daga gare ni ba ransa ya ɓaci ya koma ya zuba waken ya ce sha magani sannan ya miƙe a kan kujera yana yi yana kallon ƙofa ta har wajen sha biyu yana falo bacci ya kwashe shi sai da alam ɗan agogo ya buga karfe goma sha biyu tukun ya tashi ya sake komawa ya murda ƙofar ya ji ta a rufe tsaki ya yi ya wuce nasa ɗakin ya kwanta shima kuma zazzabin ya dawo amma bai aman ba yana taɓari shi ma haka dukkan muka kwana a galabaice to shi dai ya ɗan samu ƙarfi da asuba har ya yi sallah ya koma ya kwanta har wajen takwas sannan ya fito falo bai ga alamar na fito ba ko ba ta ya nufa ya kwankwasa ban amsa ba yi ta magana har ya gaji ya je kicin ya haɗa ci ya sha yana nan har sha ɗaya ya sake turawa wannan karon zagayawa ya ta windo na a waje yana leƙa ni Allah ya taimake shi a buɗe take to nan ya shiga da kyar yana nishi ina nan lullube da bargo numfashi na na fita da ƙyar subhanallahi ke kashe kanki kike son yi a ɗaki eh kin kulle kanki kin kuma rufe kanki zaki kashe min kanki a banza a ofi saboda rashin hankali irin naki ya yi bargon gani na haka ya tsorata shi da sauri ya haye gadon ya shiga kicin cire min rigar baccin ya ɗauke ni yana neshi. to shi ma ba wani ƙarfi ne da shi ba ya kai ni bayi ya sa ni a bahun wanka ruwan sanyi ya saka min na yi mai yar maraya ƙara saboda sanyi duk da ya sirka ya ɗanyi lublub ya yi min wanka ya sake ɗauko ni ya kwantar da ni tare da ɗauko tawul goge min jiki sai ɓari nake yi ya sa min kaya wato riga da skate sannan ya shafa min mai sannan ya lullube ni ya fita can ya dawo ti ya hada ya daga ni ya bani na ki bude bakin ya ce bude bakin ki mana ki sha ba zafi kuma ba komai a cikin ki shayin kai ki asibiti please ki yayi zafi lallaba ni yayi tayi na sha ti din ɗaci ma yake yi shayin da ya niya fita sai kuma ya ɗauki wayar sai kira wani likita mintuna ashirin sai gashi ya kwantar da ni ya je buɗe masa gate suka shigo haɗaki ya ce wannan kuma fasalisu da turanci bature ne ya ya ce matarsa ce ya ce ika ce kana da wannan kake bin waɗannan munanan 'yan mata ka gaskiya kyakkyawa ce yana yi yana kallo na amma idona a rufe suke kuma yaya bai dora min ɗan kwali ba haushi ya kama yaya shi ba abin ya kore shi ba yana so ya taimaka ne likita dai ya ci gaba da ya bani ya ya harare shi ya ce ya ishe ka haka ka yi abin da ya kawo ka my friend ina ruwanka da ita sorry sorry ya ce da yaya bayan ya gama duba ni ya yi min allurai sannan ya sa min drip ya juyo ya kalle shi ya ya ce me ke yawan damun matan nan ne ya ya ce ban gane ba me kake nufi ya ce ina nufin tana cikin wani yanayi ko in ce zuciyar na rawa ina tsoron mako ta tabu me kace kamar ya ya faɗi cike da firgici cikin damuwa ya ce yanzu menene abun yi ce ito eh a rage bata mata rai gaskiya kuma ta daina yawan damuwa kafin a san abun yi ce na gode to ni ma duba ni har yanzu bana jin ƙarfi shi ma haka Allure ya masa ya masa sallama tare da nuna masa yadda zai zare drip din in ya kare akan cewa yana da aiki sosai bayan tafiyar likitan ya ya gyara min kwanciya shi ma ya dan miƙe lokaci lokaci yana dagowa ya leƙa fuskata da kuma drip din to alhamdulahi jikina ya dan dama saboda har dan zufa ya karyo min na gaya masa sai ya cire min drip din bayan ya kare ya miƙar da ni zuwa bayi ya riko ni muka dawo buɗe wanda ya yi saboda iska ta shigo kishin gidan da ni yayi ya fita na bi shi da ido kawai na yi tagumi a raina na ce dole ka yi sanyi tun da ka san cutar da ka yi mu allah allah nake mu bar kasan nan na gaji ba na son ganin sa ko kaɗan saboda sai in ga kamar kanjamau ɗin ce tare da shi ki ci abinci miji ya ce ban kula shi ba ya aje plate ɗin ya ɗago ni daga gidan. ya ce ba na son kina tunani ko na sakon ɗaya ne please ki taimaki rayuwata ga shigarin tunani har ciwo ya shige ki kina yarinya karma da ki hmm? buɗe bakin ki kici dankali ne fatansa na yi miki za ki ji daɗinsa yayyayi amma na ki sha sai hawaye da ke taruwa a idona ganin haka fa ya ɗan ruɗe cewa yake wai menene sal eh ko abincin ne bai miki ba in sake dafa wani ya shiga lissafo abinci iri-iri ko zan zaɓi wanda nake so amma duk a banza ina maganin ya yi salisu ko dai fitarsa asibiti canzo shi aka yi ban sani ba na dai ciffatan saboda ni bana wasa da dankalin turawa ko kaɗan a takaice dai shine wanka na wanki shafa mai saka kaya girki kuma a ɗaki na muke kwana ya kama ni tun ina ki da kuka har na haƙura na zura masa ido na da ya saduda saboda ai ana gama kwasar ciwo amma fa bai nemi komai ba a gare ni to mun samu lafiya kwarai na ƙara ja amma kuma na rame saboda damuwa ana sauran kwana uku mu koma najeriya ya ce da ni zo ki raka da allah ban musa ba na miƙe gila na ɗauko muka fita ashe sai ya zai mana ta tsara ba kaya yake jida kamar hauka ni ko ɗaya ban ɗauka ba saboda ba na buƙatar su ba na sha'awar su ba sa birge ni ya kalle ni ya ce ɗauki abin da kike so mana mace a na gode duk ba su yi min ba sam ya ce ok to ki musu tsaraba mana su fafa ya ce ka bashi kawai bai sake kula ni ba ya yi ta jidar kaya muka gama muka fito zuwa gida shi ya ta fitowa da kayan zuwa cikin gida ɗakina na nufa na miƙe abina to yau ce ranar da za mu bar ƙasar malaysia zuwa gida najeriya jirgin yamma za mu bi karfe biyar da rabi na gama haɗa komai nawa sai murmushi nake yi shi kansa har ya gane hakan amma bai ce da ni komai ba har muka fito daga gidan daɗi kamar ya kashe ni zanga su fafa da amina yaya da kaka binta sai kuma na tuno da na zan bar yaya salisu na har abada to mun iso kano karfe tara da rabi gidan yaya salisu muka nufa raina ya fara ɓaci saboda tuna irin rayuwar kunci da na yi a gidan ashe duk yana ankare da ni yadda ya gana ɗaura ta kamar ba zan shiga ba ya ce to hajiya bismillah ko za ki taya ni kwasa kaya banza da shi na yi na jajaka hannuna kawai na riƙe na yi gaba abina ina zuwa ɗakina na shiga tare da rufe ƙofar abinda kuma ya ban mamaki ko ina tsaftace to waye ya gyara gidan haka kamar ana cike dama cire kayana ne na fada wanka sannan na yi alwala na gabatar da sallar magariba da isha na miƙe a gado amma fa ciki na kururuwa ya fara daidai da bugun kofar yaya na ki buɗewa bai damu ba kayan duk ya shigar da su ɗakinsa shi ma ruwa ya watsa ya sallah ya fita nema mana abinci ƙofa ya zo yana min magana bayan ya dawo ya ce buɗe ƙofar ga abinci na je na sayo to da yake na ji cewa abinci ne kuma ina jin yunwa hakan yasa na buɗe ƙofar kaɗan saboda ba na so ya ce zai shigo aiko ina buɗewa yana turowa da ƙarfi na yi baya ya shigo ya rufe ya nufi gado ni kuma ina tsaye na riƙe ƙugu cikin ɓacin rai kamar na ce masa bana buƙatar abincin amma na ƙarasa na zauna tare da kau da ido gefe juyowa ya kalle ni ya ce ɗauki mu nake ci ni ma na wazan ci ban tanka masa ba ana wazaton yana gama cin nasa zai fita ne sai miƙewa ya abinsa akan gado saki na yi ban sani ba na jawo abincin kallon kallonsa ya kwarar da ni da sauri ya tashi yana sauri sannu unguruwa na karba na sha sai kuma ya ci gaba da kallon nawa ni da juya masa baya na yi sannan na ci gaba da cin abincin a raina na ce mai ba na kammala na haya gadon a can ƙarshen gado na kwanta tare da jan bargo na lullube na bai dai kula ni ba amma ina tafar gaba kar ya taba ni har bacci ya kwashe ni da asuba na farka sai jin mutum na yi manne da ni kwaci jikin da ne ya farkar da shi zai kuma riko ne na ce sallah fa zan yi ya ce oke mu je mu yi alwala ina shiga na rufe da makulli ya murda ya ji kofar a rufe magana ya yi ta yi amma ban buɗe ba sai da na gama alwala sannan na fito ya bini da kallo ta gefensa na bi na wuce a bina bana idar da sallah sake haihuwa na na ja bargo shi ma haka ya matso na tashi da sauri na ce lafiya malam ka je ɗakin kamana nan ma ai na ne malama ok to bari in bar maka ɗakin ban yi bacci ba har wajen karfe tara bacci ya an gaba da shi shi ma yana murmushi ya ce idan kika ɗaura fuska kin fi kyau wallahi ɗan ƙara ɗaurewa mu gani haushi ya kama ni na ce to me ya rage gare ka dama kan hanya kake wanda ke dauke da cutar kanjamau fargaban me zai yi tun da ya zo ya ce me kika ce kanjamau ni waya gaya miki ina da kanjamau na yi tsaki na ce sai ka gaya wa wanda bai sani ba amma ba ni ba ni kan sai dai in ce allah ya saka min saboda mugun tsanata da kai shi yasa za ka goga min kamiya miya ba za robar mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba assalamu alaikum